adh-dhikru inda al-khuruj min al-manzili addu'ar fita daga gida kaji idan zaka fita daga gida ma sai kai addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah sahabin wannan riwaya shine Anas dan Malik ya zo a cikakken hadisin shine idan mutum ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala kota quwwata illa billah Allah zai sa mala'iku su ce kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu shaytan fa yaqulu ash akhar kayfa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya idan mutum yace ce da sunan Allah nake fita kaji fa malam da sunan Allah nake fita tawakkaltu ala Allah kuma na dogara ga Allah shi shi kadai ma'ana dukkan al'amura na na mika su ga Allah ya bani tsaro ya bani kariya a tafiya na da dawowa na gidana wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara in ba ga Allah ba shi shi kadai abu dauda ya ruwaito wannan riwaya da imamu at-tirmizi ya zo a riwaya din ingantacciya kamar yadda muka faɗa mala'iku za su ce da shi kai wannan bawan Allah ku fita wukita ai an isar maka kuma an baka kariya duk wanda ya wannan addu'a in zai fita mala'iku za su ce to ku fita wukita wa hudita an kare ka kuma an tsare ka kuma kana kan shiriyar Allah kuma shedan zai nisance ka a tafiyar ka da dawowarka shaidan zai nisance ka a tafiyar ka da dawowanka ɗaya shaidanin kuma zai ce tab ya za mu yi da mutumin da Allah ya riga ya shiryar da shi ya ba shi kariya ya ba shi tsaro shaidan din zai guje ka ce tab yo ina zan yi da mutumin da Allah ya ba shi kariya ya ba shi tsaro ya kiyaye shi jama'a ku duba duk wanda zai addu'a zai fita daga gida yayi wannan addu'a ina ma da a ce mutane a kofar gidan su sun rubuta wannan a zauren kofar gidanka a soranka ka sa a buga ma shi a kwamfuta ka liƙe shi in za ka fita kullum sai ka gan shi sai kai wannan addu'a yana da kyau yana da kyau kuma wallahi malam saboda falalan wannan addu'ar sai ka ga shedan wallahi ba zai bar kai ba shine abun ciwon abun damuwar kai ta fita daga gidanka in ba kayi da gaske ba wallahi shedan ba zai bar kai addu'ar ba yanzu a irin halin da ake ciki fitintunan nan da ake ciki akwai bukatar kai addu'a za ka fita nawa ne suka fita gida ba su dawo ba suka fada cikin masifa wani yana fita aka kama shi har yanzu yana can a daure ba san inda yake ba daga fita kurum an je an jefa shi cikin yan fashi ko an jefa cikin yan kaza ko an jefa cikin yan kaza to ya kaga idan kana da addu'a sai a baka kariya da tsaro a yana da kyau mu koya yara mu duk wanda zai fita malam yara kananan da kake gani ko a dawo lafiya a dawo lafiya nan wallahi tana da amfani matanka ka koya musu in za ka tafi su ringa to Allah ya tsare Allah kiyaye Allah dawo da kai lafiya ba wai kawai ka tafi kurin azuba zuba ma ido a kyale ka ba akwai addu'ar da wallahi yaro karami idan ya wallahi tabo albarkacin yaro sai Allah ya karba amma ba mu damu da shi ba waye ya damuwa wai yaran su ce mai ya dawo lafiya waye ma yake cewa ƴaƴansa kanana su yi masa addu'a kuma waɗannan yaran da kuke gani ba sa zunubi babu zunubi a kansu tas suke a wajen ubangiji so da sun roƙa Allah yake karba mai dabara yana sa 'ya'yansa su taimaka mai da addu'o'i da iyalin shi to muna cikin wani yanayi abun ba a cewa komai ba ka da garanti ba ka da tabbas so ba mu da gata irin mu riƙe addu'o'in da annabi ya ce mu yi kuma ka gai malam duk gajejeru malam ko ba ka bane masu saukin yi malam kuma duba albarkar da ke ciki ka duba albarkar da ke ciki in ka faɗa fa mala'ika da kansa zai ce an kare ka an tsare ka kuma ka tabi akan shari'a shedan din duk shedancin sa zai ce tab ai ba ruwa na da mutumin da Allah ya bashi tsaro ya bashi kariya ya kiyaye shi kuma yanzu wai baya fita ya je harkokinsa baka neman kariyar ubangiji a tafiyarka ka da ka sa a gaba baka so ka ci nasara ka yi addu'a so wannan ba wani baturen da zai koya maka ba wani tsari na yahudanci da zai koya maka wannan ba san shi ba so amma mu muna da imani muna da abin da yake kare mu shine Allah a tafiyar mu da dawowar mu